Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Aiwa zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba kalaman tsohon shugaban ƙasar Najeriya ne Goodluck Jonathan biyo bayan zaben da aka gudanar da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya a halin yanzu. A cikin littafin da Shegun Adeni tsohon mai baiwa marigayi shugaba Umar Musa ya Raduwa shahara a harkokin yada labarai ya rubuta, shugaba Johnson ya bayyana waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe. Wannan batu ya sa da yawan 'yan Najeriya suna cece ce akan wannan lamari. To kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu yi matashiya da waɗannan batutuwan da sanannu ne a Najeriya. da farko zaben kungiyar gwamnoni wanda daga nan aka fara samun takon saka wanda har ya dalilin ficewar wasu gwamnoni biyar daga cikin wannan jam'iyyar saukar shugaban jam'iyyar pdp wato bamanga tukur aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar bauchi kana kamfen manaja a kudancin najeriya wanda ta taken jam'iyyar aka ce bai iya bayyanawa ba sosai zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp wanda aka yi ya haifar da guzur tsoma musamman waɗanda suke jin ai musu ba daidai ba ana cikin haka ne kuma sai ga batun sace 'yan matan Chibok wanda ba Najeriya ba hatta sauran kasashen duniya sun yi tur da wannan lamari. Kana 'yan ta'addan Boko Haram sun samu garuruwa har sun kafa tutarsu a matsayin daulolinsu duk a lokacin mulkin jam'iyyar. Haka kuma an samu takon saƙa tsakanin minista da 'yan majalisar dokoki akan zargin cin hanci da rashawa. Ana cikin wannan sarkin Kano na yanzu yana gwamnan babban bankin Najeriya ya koka akan batan daban da wasu biliyoyin daloli suka yi amma maimakon a bincike sai ma aka sallame shi bakin aiki wani lamari kuma shine mataimakin shugaban ƙasa na wannan lokaci ya kasa cin zaɓe a mazaɓansa balle ƙaramar hukumarsa balle a yi magana jiha sai dai duk da faru waɗannan abubuwa tsohon shugaban ya ce ba waɗanda suka sa shi faɗi zaɓe illa shugaban amurka na wannan lokaci wato barack obama prime minister birtaniya david cameron da shugaban ƙasar faransa François hollande na tattauna da dr yunusa tanko shugaban jam'iyyar NPC kuma ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama na kuma fara tambayansa ne ko me zai ce game da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya game da faɗuwarsa zaɓe? Maganan gaskiya na farko masu zaɓe su ne jama'a 'yan Najeriya. in ma wani zai bada kalami kuma ya ce ya bada yawunsa zai faɗa ne bisa abin da ya lura amma ba shi zai kaɗa zaɓe ba tabbas a shugabannin kasar waje da yawansu ba su ji daɗi ba da yanayin shugabancin shugaban ƙasa wanda ya gabata. A misali abubuwan da ya fi damuwa da su shine cin hanshi da rashawa. Na biyu kuma shine maganan Boko Haram da ake yi ana ta kashe mutane babu inda aka samu a kibla akan wa'annan abubuwa. Ba mamaki a ce sun ba da tsokacin bakinsu akan yanayin inda suke gani ba su ji daɗi ba kuma abin tunawa shine can dama lokacin da shi ma kansa kafin ya haura gaban mulki akwai abubuwan da ya faru a lokacin yar addu'a a lokacin da bai da lafiya da kowa a aka kasanin me yake damun shi shugaban kasa yar addu'a har a lokacin su ma suka kada baki suka cewa ya kamata abin da kundin mulki yake domin muna kan gaba a lokacin shi kuma ya samu ya zo ya dare kan mulki to a lokacin sun ba shi goyon baya bisa kansu kamar kuma 'yan najeriya sun fito saboda tsaban abubuwan da ya kamata abin na kundin mulki shi ma ya dare kan gado so amma maganan gaskiya 'yan najeriya su suka yi zaɓi su suka sa abin da suka sa abin su gani abin a zuciyarsu kuma su suka zaɓi wanda suke so a lokacin so maganin cewar watakila su sun taimaka a irin a zaɓe gaskiya wannan wani batu ne na wanda ya faɗi zaɓe tsakani da Allah. Ya ce shugaban jam'iyyarsu wato tsohon gwamnan jihar Bauchi yana cikin waɗanda suka kwance mai zane a kasuwa shi da shugaban hukumar zaɓe. Yi min magana akan shugaban jam'iyyar PDP duk da kai ba dan PDP ah, ba ne kai dan jami'ar eh, adawa amma me ka hanga game da wannan kalami nashi a gaskiya tsakanin da Allah babu akwai misali wakila akwai abubuwan da ya faru tsakanin su biyun amma ina tabbatar maka a lokacin da nake shugabancin jam'iyyoyi na Najeriya gaba ɗaya. A Allah ya sa na samu daman magana da shi tsohon shugaban jam'iyyar PDP Adamu Ma'azu kenan. kuma a lokacin gaskiya ni na ga inda ya tsaya tsayin daka don ɗan jam'iyyarsa ya samu ya ci zaɓe a lokacin kuma shine shugaban ƙasa a Goodluck Jonathan. A gabana na ji lokacin da yake magana da 'yan jam'iyyoyinsa a arewa don su tashi tsayin daka don su samu su kai labari. Kuma a lokacin an riga an kai a kibla mutane sun riga sun fusata sun riga sun sa ransu a inda suke so su zaben su ya yi kokarin sa tsayin daka don ya samu kuma wannan ba kare shi nake yi ba ina magana ne ga abin da na gani kuma abin da na ji a bakin sa to maganar cewar wakila ko ya kwance mai zani a kasuwa to a wannan tsaya akwai jita-jita da aka dinga yi a lokacin da aka ce ita matar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan tana fitowa tana zage-zage abin da bai kamata ba shi kuma ya je ya faɗa wa tsohon shugaban kasa jonathan ya ce mai ya kamata yau su kiyamar leni bai kamata tana fitowa tana magana inda take magana ba a siyasance domin ma wanda ma take zaga a lokacin shine dan eh, eh, eh, shugaban kasa yanzu da muhammadu buhari a lokacin shi ya tsaya zaɓe bai kamata tana fitowa tana fitar magana ba domin ita ba shi mai suke tsaya zaɓe to waɗannan abubuwa wanda kila shi ne ya yasa yake maganar cewar ya kunce mai zani a kasuwa amma a tsayin zani na gaskiya ni na san cewa ya yi kokarin sa ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa inda kowane ciyaman zai yi ya tabbatar cewa eh, ɗan jam'iyyarsa ya ci zaɓe to amma mutane sun riga sun yi nasu kuma Allah ya riga na shi. To batun batun shi kuma shugaban hukumar zaɓe fa don ba shugaban jami'ar su kaɗai ya ce ba. Har da shugaban hukumar zaɓe ma a cikin eh, littafin. Ka san eh, shi Professor Akir Jega tajiri ne mutum ne mai son bin gaskiya kuma mai son bidin abin da zai iya yi. Na yi aiki tare da shi a matsayina shugaban jam'iyyoyi na yi magana na kuma a lokacin da na so mu yi tsokaci kan maganar zaɓe ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba na ga cikin damuwan da yake kuma na ga a ƙiblan da yake ciki a cewa wani ina ko ya goya wa wani baya don gaskiya babu gaskiya a wannan magana a misali a lokacin da aka yi zaɓe wacce ta gabata ai shi kansa a tayar jigan an mai wannan zargi da muhammadu buhari ya faɗi an mai wannan zargin cewa ya yi wa jonathan aiki so saboda haka yanayin shugabanci idan kana shugaba ko na hukuma ne kai ko na kashi ne za a ga wani sun ce maka ai nan ka bi shi gefen gidan wani baka bi shi gefen gidanka ba lallai kuma in ka yi shi ka da Allah ina magana ne akan abin da na sani tsakani da Allah ya yi kokarin sa ya tabbatar cewar zaben nan an yi sa bisa kan alƙibla kuma sun bisa eh, eh, gaskiya da bin doka da order ba za a rasa ba ba za a rasa ba ko a cikin yan hukumar yan an da aiki akwai wani a kasar da suke taimaka ko suke wani abu da bai dace ba wannan wannan za a rasa ba amma a ce wani kila shi shugaban jam'iyya a tayar jaga ya yi wani kalama ko ya yi wani aiki da ya nuna cewa kamar shi ne ya yi aka da shugaban kasa wannan ba zai ba kaga misali shi ne idan ka ga mutum aka ce maka za a yi magudi a zafi a misali to an karban mutane ɗaya mutanen da suke garin an kawo musu sojoji ko mutane wanda su danne su ko kuma dama sun su ma kansu a unguwan ko a garin sun yadda cewa a yi wannan a yi akan siyasa to sannan ne zaka ga an yi zaɓe an ce maka an yi magudi amma muddin jama'an garin ba su yadda ba da hukumomin anguwan ba su yadda ba cewa a yi magudi a kan ina tabbatar maka magudi a zaɓe yana da wuya. To watakila masu saurare idan sun jika za su ce a shi Dr. Yunusa Tanko yana magana ne saboda kila shi ma jami'ar ta sha kayi ne shi yasa ya ɗauki ɓangare guda. Me za ka ce ma waɗanda za su yi irin wannan tunanin game da waɗannan kalamai da ka yi yanzu nan? Ai mun tsaya zaɓe kuma mun san abin da ya sa mu muka faɗi a zaɓe na farko tsakanin mu da Allah mu ba mu da kuɗin za mu fito ma mu yi kamfen har ma da yawan jama'a da sama amma muna yin kamfen kuma mutane suna jin labarin mu a misali yanzu kana so ka shugaban ƙasar Najeriya amma shi a ce ba a ji ka ba a kaman a Borno ba a ji ka ba a Sokoto ba a ji ka ba a kaman Lagos ba a ji ka ba a kaman Oweri in ma an ji ka kalilan ne wani da suka san kana cikin neman zaɓen to ai ba yanda za ka zaɓe ko kuma a ce mutanen da suke baka kafa jam'iyyoyi baka kafa gurbin jam'iyyoyi a ko'ina ba a sassan kasar nan sannan ka ce za ka zaɓe ai ko ka san cewa ka amma mu mun sani cewar amfani da kuɗi dan hankalin mutane yana cikin abubuwan da yake kawo a kace na ce a kan zaɓen Najeriya wannan tabbas inda a ce jam'iyyoyi kamar irin namu muna da ɗan kuɗi da hada-hada da zamu iya fitowa mutane su san da labarin mu yadda ya kamata bare da gaske an san mu amma yadda ya kamata a ce mu ma mun kira da kaɗan nan inda su ma su kira kaɗan nan so ina tabbatar maka za a yi gwagwagwa da mu. to ma saware a nan shirin zai ɗiga aya a madadin bakon namu dr yunus tanko da kuma julie gresham da ta sautin shirin ni ladan ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon allah.